الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد خذبوا وظنوا أنهم قد خذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بعثنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه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 barkanmu da sake haduwa da ku a wannan yammaci na ranar litini daren laraba daren talata afwan yau muna sha biyu ne ko ko sha daya sha biyu ga wata bana so wata ya kare sha biyu ga watan ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu daidai da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wannan shi ke alamta darasinmu na goma sha biyu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na ummina hawa'u da ke bayan GJSF doma a nan jihar gombe muna roƙo allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon karanta abin da yake so kuma yadda da shi sannan kuma allah ya sanya mu cikin bayinsa waɗanda suke nagari a jiya mun tuƙe ƙarshen aya ta ɗari da talatin da hudu fadin Allah ta'ala tilka ummatin qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa amma kanu ya'malun Allah ta'ala ya faɗi waɗannan mutane da suka shuɗe a baya cewa mutane ne waɗanda abin da suka aikata nasu ne shine sakamakon abin da za su gani in sun yi da kyau za su ga da kyau hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan sannan idan mutum ya munana to abin da ya aikata nashi ne to shine Allah madaukakin sarki zai ƙara fadin a gaba ɗaya daga cikin mayagun ɗabi'un yahudawa da nasara wato kiristoci kenan wanda suke ƙoƙarin ɗauke mutum daga asalin addininsa ma'ana suna da jayayyen da ba za su bar mutum akan imani ba har sai in sun gaishe akan abin da suke so kamar yadda za ji a da za su zo a gaba Allah ta'ala ya ce wa qalu kunu hudan وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله سبحانه وتعالى ya faɗi wasu daga cikin siffofinsu har gaba domin a baya ya ta faɗin yadda aka dinga dogo da su yadda suke ƙoƙarin ba sa bacci har sai sun ga sun ɗauke mutum daga kan shirya Allah ta'ala kuma ya faɗa mana cikin dalilan da suke yin haka a baya ya ce hasadan min indi anfusihim akwai hasada kuma mun faɗa hasada shine mutum ya fatar gushe wani ni'ima daga wani ko da shi ba zai samu ba to daga cikin abin da wannan hasada take sa su a rayuwa shine suka yi wa kuma suka ce kunu hudan ku kasance yahudawa au fara ko kiristoci ta tahtadu za ku shari'a a ra'ayantawansu ta Allah ta'ala ya karyata wannan magana tasu ya bayyana abin da yake shine daidai ya ce bal millata ibrahima Ka ce da su a'a ba za mu bi yahudanci ko kiristanci ba domin kuma da kun bi shi hakikanin bi da kun yi imani da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sai sa sai Allah ya ce sai dai ce da su millata Ibrahim hanifan ma'ana dinin Ibrahim kenan za mu bi addinin annabi Ibrahim ne miƙaƙƙen addini kuma adalin addini domin yana daga cikin adalcin musulunci da har kuke jin ana cewa halarcin musulmi ya auri ahlul kitabi duk da mu ba shine abin da muke goyon baya a yanzu ba duk abin da kake nema a wurin tasu akwai a wurin namun yanzu amma dai ba za mu iya haramtawa ba tunda ba Allah ne ya haramta ba ina fata mun fahimci wannan amma duk irin abin da kake nema a nasu wani malamin mu yace ko karo kake son aure, ai mu ma muna da lalatun karuwan ka je ka dauka yafi mana da ka bar mu da rikicin gado a Lagos ko can Enugu yafi sauki to shine sai Allah subhanahu ta'ala anan yace kace dai annabi Ibrahim addinin annabi Ibrahim miƙaƙƙen addini shine zamani kun ga anan zai ƙara nuna mana adalcin musulunci da ya halarta ma a iya auren matansu amma ya haramta ma wato asalin mu matanmu su auri mazajensu an fahimta ko dalilin shine su sun zaɓi wasu daga cikin manzanni ba su yarda da wasu ba an fahimta sun zaɓi yanzu kaga su suna maganar trinity ne mm. Allah da Allah uba Allah ruhi ya kaske cewa wannan kuma babu adalci a cikin wannan magana dai kamar mun da shi kuma ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli wanda ya da dukkan manzanni nashi ne ba za ka ji da sai yana zagin wani annabi ba su za ka ji addinin su cike da zage-zage wanda mu ba za ka samu alamun addinin ba inda yau wanda ba musulmi ba zai zauna a cikin musulmai ya shekara dubu idan ana shekara dubu ba zai taba jin an zagi annabi isa alaihi salam ba ba zai taɓa jin an zagi wani annabi daga cikin annabawan Allah ba shi yasa sai Allah ta'ala ne ce da su a'a sai dai za mu bi addinin annabi Ibrahim ne miƙaƙƙen addini wa ma kana minal mushrikin kuma da ɗai annabi Ibrahim bai taɓa kasancewa a cikin addinin wanda suke mushrikai ba al-imam ibn kathir Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ai ma'anan bal na qul bal millata ibrahima hanifa ai abun nufi shine ba ma nufin biyayya zuwa ga abin da kuke kira kuke da'awa zuwa gare shi na yahudanci ko na taranci sai dai za mu bi tafarkin annabi ibrahim ne miƙaƙƙen addini idan aka ce alhanif shine addinin wanda fuskantar taki domin yin sallah ma'ana ka'aba kenan yadda kake fuskantar ka'aba ba ka karkata to kamar haka musuluncin shi ma Allah ta'ala ce udkhulu fi silmi kafatan ku shiga cikin addini gaba daya babu raba kafa idan ka ji ana raba kafa ba a yarda da abin da ake kai ba idan ka ji mutum yana in yi ko kar in yi bai gamsu da abin da yake yi ba an fahimci wannan ko amma wanda ya riga ya gamsu cewa alkawarin Allah gaskiya ne to ya yarda da abin da muka karanta jiya na wala mutunna illa wa antum muslimun wannan shine gaskiyan al'amari sannan a gaba sai Allah ya ce qulu amanna qulu آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الله سبحانه وتعالى sai ya kishiyanci Yahudawa da Nasara a can bayan da suka ce a zamto Yahudawa ko Nasara a nan sai Allah ya taka musu burki ya baida musu da martani kuma haka ake yi mabarna domin idan aka bar barna mutane na ganin ta ba a taka mata mulki ba to ta mai karfi zai iya rauni ya je auka mata amma lokacin da aka ga abin da ba haka yake ba kuma an san ba haka yake ba to ta ɗauki matakan tabbatar da rashin cancantar shi a lalata shi a tabbatar da abin da yake daidai babu kuma abin da ake kawar da barna da shi kamar ilimi babu abin da ya fi Dafa imani a cikin zukatan mutane kamar ilimi domin idan mutane suka san girman Allah to za su bi Allah ko ba tare da an nuna musu karfin makami ko na bindiga ko ta yawa ba amma idan mutane suka jahilci Allah to za a sha mamakin wahalar da za a sha saboda zukatan su ta riga ta ɗauki wani salo na daban shi ko dan adam idan baka canza zuciyarsa ba to za ka sha wahala wurin canza rayuwarsa domin in ko mace ka aje a gida in dai kai take tsoro ba Allah ba tsoron da za ta kira wani ruwan sai ka saka ciwon kai haka yaro haka mabiya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya saukar masa da alqur'ani ma sannu a hankali saboda addinin zukatan mutane su fahimci addinin su zamto su ne masu tsoron Allah da kansu ba wai duk ba su aka yi ba domin Allah ya hana haka shi yasa a lokacin da kafirai suka kalubalanci annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahida da ya hana ba saukar mai da qur'ani a tunkuli lokaci daya ba ai tun daga bakara an nan da ayi ta kare inda gaske ne a wannan magana jahilci ce ga wanda ya san waye Allah da Allah ta Allah ne kare ta su ce kazalik abinda suka faɗa gaske ne ba mu saukar da shi lokaci daya ba ya dauki shekaru ashirin da uku ko makamancin wanne yana sauka amma akwai dalili su jahilai ne yasa ba za ka gane dalilin ba daga cikin dalilan linusabbita bihi fu'adaka don mu tabbatar da zuciyanka akai imani da alkur'ani sai wani abu ya faru yi tsammanin babu mafita sai Allah ce ga inda mafitar ta ce kaga dole ka kare yarda da waye Allah wani abun bai ma riga ya faru ba sai a ce da kai in ya faru ga yadda zai faru kuma ga yadda za ka yi a kaga wannan in duk duniya su samu ci a kare da Allah kai ba za ka yi ta ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ko lokacin da aka samu wasu bangare daga cikin munafukai da suka shiga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa sallam kansa bai san su ba har sai da Allah ya rinka ba shi alamomin su wala ta'rifannahum fi lahmil qawl za ka rinka gane su ta hanyar illar harsunan ka ji mutum ya faɗi kalmar da kai ko wani bakin kafirin ba zai gaya ma Allah wannan ba kaga wannan sai kalbihi maradun a cikin zuciyarsa akwai cutar da take buƙatar a wanke ta da tauhidi shi yasa Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya tura wasu daga cikin sahabbai ashe cikin su akwai wanda suke munafikai ne sun shiga rigar sahabbai suka bi su tafiya ne sako ne fa na annabin Allah ko yaki ko makamancin wannan suna hanya sai waɗancan munafikan suka rinka sukar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da su sai na Abubakar da wasu daga cikin sahabbai suna faɗin wasu kalmomi miyagu ba dan ba mu rike me suka faɗa ba amma mu harshen mu ya tsarkake maimaita wannan kalman da sahabban Allah sallallahu alaihi wa sallam to dan haka ba sai mun faɗi me suka ce ba amma dai sun faɗi kalmomi miyagu da shi ma Allah ta'ala da ya tashi faɗan abin da suka faɗa bai mai kalmomin su ba saboda darajar sahabbai a gare shi da aka zo suna tafiya sai ɗaya daga cikin su cikin sahabbai muminai ya ce la akhbiran da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wallahi tallahi sai na gaya ma annabi sallallahu alaihi wa mayagun kalmomin da yanzu wani a aka dama kuke ɗaukar musulunci ashe ba da gaske kuke ba shi yasa Allah kai musulunci kar ka kalli mutane ka kalli ubangijin mutane wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah ka kalli ubangiji shi ne ba za ka gaji ba amma ka kalli mutane tabbas mutane za su yi disappointing ɗinka ko ba su cutar da kai ba ba za su yarda da kai gaba ɗayansu ba irza'un nasi ghayatul la tudrak duk wanda ke so duk mutane sai sun yarda da shi to wannan mutumin yana nema ya ga rakumi ya fita daga kafan allura ko yana so ya ga kare wanda akwai kaho a kansa kaga wannan ba wala ka taɓa samun wannan ba to dan haka da suka faɗi wannan kar ku manta muna so faɗi magana hikimar saukar da Qur'ani a rarrabe annabi sallallahu alaihi wasallam ana isowa Madina daya daga cikin su wannan wanda shi yake da gaskiyar imani yazo ce ma annabi sallallahu alaihi kaji kaji kaji abinda wani da wani take faɗa a kan hanya magana kamu nan ce fa gudan dama su kai akwai daɗin barci wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum kutubun musallada sai dai illar su ɗaya haka nuna kullum kai hakin alai in za su yi magana dole ka saurari saboda iya jeren biyar magana da iya tsara magana da iya ɗaukan hankali amma kuma matsalar su ɗaya ka nuna kullum kai hakin alai duk wani tsoratarwa da an yi ɗauka da su ake yi wai mara gaskiya ko cikin ruwa sai ya yi gumi shine ne sallallahu alaihi wa sallam da aka faɗa mishi ga abin da suka ce kafin su iso suna hanya don shi ɗan sakon ya yi gaba hankalin ya tashi sai Allah ta'ala ya gaya masa cewa da gaske ne sun faɗi wannan magana kuma in sun zo ka tambaye su in ka tambaye su ga abin da za ku ce maka ka dole ka yi da alƙur'ani bai riga ya faru ba Allah ya ce wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna naqudu wa nal'ab in suka zo ka tambaye su da ne kun faɗi kaza ba za su yi karyatawa dan sun san sun faɗa shi sun tabbata za su ce inna ma kunna lakum ai wallahi tattaunawa muke dan mu rage ne tafiya ka san tafiya ana hira sai a ci zango ba a sani ba manzo Allah ka san dadin baki wannan al'ab kuma wallahi wasa muke mu mun kita mu faɗa mai ya excellency ya royal highness wannan magana Allah ta'ala ya ce da ka a ce ne da su wallahi ba ku da wani uzuri babu wani excuse ɗin da Allah zai amfana ku qadir haqiqa tabbat dahir kafartum kun kafarta ba da imani kun alhalin da kaɗan kula cikin imani kaga wannan ke nuna cewa dole mutum ya kiyaye harshen shi auren abin da yake faɗa musamman in ya shafi tauhidi babu wurin da ake taka ma dan adam birki, a babin tauhidi kamar wurin furuci na harshe annabi sallallahu alaihi wa sallam wani ya zo ya ce da shi in sha Allah wa shi'ta kaga wawul ya yace in ka so Allah ya so nan take Allah sallallahu ya canza fuska ya fada yace kul ma sha Allah wahda ataj'alani lillahi nidda zaka sami kishi ya ce in Allah ya so shi kadai karka ga mana bitin ko ba ka bari kila duk kalmomin da ne suka kawo mana duk cikin su koronan nan da lokacin duk wani abu duk fuska ta Allah akai shi na ma dan dan ma yana yafe mana mafi yawa ke to Allah sallallahu sai koya mishi tauhidi na magana an gane ko yawwa sai ce kun ma sha Allah shi ta ba ka ce wa ta ba abin da ya shafi kauniya gudanar da halitta da duniyar gaba ɗaya ba haɗa Allah da kowa la nabiyyun mursalin wala malakun muqarrab ko da annabi ne makusanci ko mala'ika ne makusanci ko da annabi ne manzo da Allah ya turo ba shi da hurumi ko ɗaya a cikin abin da ya shafi gudanar da duniya da halitta wannan haƙƙi ne na Allah shi shi kadai in kuma ka jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam to ne na farkon da zai yake ka daga cikin abin da kiristoci suka yi ma annabi Isa kenan in an zo kiyama zai ce ma Allah ai in kun in kuntu faqad alimta Allah in na faɗa ai ka sani ƙarya kake ne ta'lamu ma fi nafsi in ma a raina na taba kudura wannan ai Allah ka sani kai ka aike ma'ana ba riba da Allah ya ce to kai ka zama na ka haza yawmu yanfa'u salihun sidqu an zo wurin yau ita ce ranar da ne gaskiya zai ga amfanin gaskiya shi yasa duk wahalar da zaka sha a gaskiya ta fi maka sauki akan ka sauka akan ka koma kan karya an gane ko to mu je kan wancan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo Allah ce in ka tambaye su za su ce muna rage nisan tafiya ne muna kan taunawa. Da Allah ta'ala ce kar ku bani wani uzuri hakika kun kafurta bayan imani inna abu an ta'ifa idan mun yafe ma wasu daga cikin ku bangaren ku nu'azzib ta'ifatan to tabbar ba makawa sai mun ma wasu bangare daga cikin ku azaba saboda abin da suka aikata to me wannan yake nufi Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi wannan Abdullahi dan Abbas wanda da cikin sabai ya ce waɗannan mutanen da wannan aya ta sauka a kansu na kan ga wani daga cikin su ya zo ya rike linzamin dokin Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ha manzon Allah wallahi wa ka muke ba daga kai sai Allah subhanahu wa ce da shi la ta'tabiru kad farko ba da imani sai Allah subhanahu wa ya dauke kanshi ya koma gefe na dokin ya ƙara zagayawa ya ce da shi wallahi sai ce kalla ta ta ziru karka farkun ba da imani ni abinda Allah ya ce ya ce muku kenan na gama na ya rage naka ko dai ka je ka tuba tuba ta gaskiya Allah ya shi tuba ka kafin ka mutu ko kuma ka ci gaba da ganganci na imani shi ko inna rabbaka la bil mirsad idan Allah yana ka yana jiran kowa ya taho da abin da zai zo da shi kamar waje da khairar shi wanda ya da alkhairi ya tada alkhairi falyahmadillah bai gode ma Allah ya Allah ka samu na cikin su to dan haka a takaice idan kun kalla sai wannan ke gaskata hikimar saukan alkur'ani sannu a hankali sannan ka kalli surata ali imran da zamu zo mu cimma a gaban sha Allah za ka ga kusan tun daga aya ta ɗaya har kusan ta sittin ɗinta za ka ji tambayoyi suke ma Allah sallallahu alaihi haka surata isra wa yasalunaka anir ruh kaga an so a kure shi sun karanta sun san ba wanda ya san inda rai take a cikin dan adam sai zo ce da shi to ina rai take ya Allah ce kul ce ne da su kul ruhu min amri rabbi al'amarin salin, inda ran dan adam yake ko na wata halitta al'amari ne na ubangiji da ba wanda ya tarayya da shi a cikin sa wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba abin da aka ba mu da ilimi da mu da ku ce dan kadan saboda kulli wa fawqa kulli ilmin alim Allah shine sama da kowa iliminsa. To kaga abin da za a zo a ce ga abin da ke faruwa ko zai faru nan gaba a ga ya faru yadda aka faɗa duk mai hankali zai imani da shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala nan ya ce qulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana wa ma unzila ila ibrahim da abin da aka saukar ma annabi ibrahim alaihi salam wa isma'il da sarsa annabi isma'il wa ishaq ishaqa wa yaquba da annabi yaqub wal da jifoki za mu ji suwaye su wa ma musa da abin da aka bai wa annabi musa alaihi salam wa isa da annabi isa wa ma utiya annabiyuna kuma mun yi imani da duk abin da aka ba annabawa waɗanda muka san su da wanda ba mu san su ba min rabbihi ya zanto an basu su daga ubangijin su sannan mu a matsayin mu na musulmi la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rabe tsakanin ɗaya daga cikin su mu ce ba ruwan mu da shi in dai Allah ya ce annabi ne ko mun san shi ko ba mu san shi ba ko an kawo sunan shi alqur'ani kamar da aka kawo guda 25 daga cikin su to mun yarda wa nahnu lahu muslimun kuma lallai mu masu mika wuya ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce wannan aya Allah ta'ala yana nuni ne zuwa ga bayin sa mu'minai zuwa ga yin imani da abin da ya saukar musu ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan imanin mufassalan a rarrabe zuwa ga abin da ya faɗa ya ce akwai kaza mai imani da shi sannan da abin da aka saukar ma annabawan da suka gabata mujmalan a dunkule saboda su shari'a su ba a lizumta mana sai mun san mai takunsa ba babba abin da ke alaƙar mu da annabawan da suka shuɗe shi ne yarda da cewa su annabawa ne na Allah kuma an aiko su da gaskiya kuma sun sauke amana ba su yi ha'inci ba kuma mun san Allah ya yarda da su idan mun yi wannan mun gama namu amma idan aka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan fa aiki ne wurjanjan saboda shine babba shagayya babbar rumfa mai inuwa wanda kowa sai ya shiga inuwa ranar alkiyama za a zo maganar shafa'atul uzma ceto mafi girma ta ranar alkiyama idan an zo annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa za a je wurin dukkan annabawa mu ta hadisi dan yana da tsayi za a je wurin dukkan annabawa a nemi ceto za su kasa sai an zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ana zuwa zan ce ana laha ana laha ana laha ni na cancanci wannan shekar tabbar ni ne dan gatan Allah da a yau zan iya fuskantar shi saboda ya yi fushin da in ba ne ba wanda zai saurara wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ina zuwa zan zube in ma Allah sujada karkashin al'arshi Allah ta'ala yace ina daga kanka ai an gama sujada wanda ya yi wuta a duniya zai ga amfanin wanda bai yi ta ba ko munafurci ne zai ga illan da khashi'atan absaruhum tarfahum billah wanda bai yi sujada a duniya ba zai gane kuranci wanda yi a can an gama ni yau sakamako kawai na zo in muku da ayyukanku shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala zai kimsa min wasu kalmomi a zuciyana wanda zan roƙe shi da su a wannan rana wanda a yanzu da nake faɗa muku wannan hadisi ni kai na ban san su ba sai a lokacin Allah zai samu su a cikin rai Allah ta'ala zai ce irfa al ya kai manzo Allah sallallahu alaihi sallam daga kanka ko sai na biyu ya ne a kafin da ya ce kai magana za a saurare ka sai wa kultus ma faɗi abin da ya kawo ka za a saurare ne ka zo da shi kai ɗan gata ne ba ka cikin wanda aka suka fuska ta ne to sai Allah ta'ala ya bi shi sanin menene ma ya kawo shi da haka karya wahalar da annabinsa don gatansa da matsayinsa a wurinsa ya ce da shi washfa to ne mu ce mun san ita ka zo nema za a baka ba ka da matsala ai kai dini gare ka direct entry an gane ko yawwa Allah mu ma dai ka samu da shortcut din nan ma eh? ana gama ce to su ne ne kake so ka raka kai ce da su umar eh? in sahabbai sun shiga sai mu ce Allah ya taya muku mazan jiya da yau da gobe ke da su ne sahabbai malam ka ji mutum zai rasu an je yaki ya ce in ya mutu a rufe shi a cikin kasan kafirai sai kai ana so a goma cikin muminai ya ce eh, ni dai ku kai da can da ce gaskiya magana ka ta da nan a kai karan shurin allazi ne yasa ya ce yau ba yanzu ne kuka zo da magana ai ta ku tambaye ni dalili to me yasa yace daga nan ba in ne shahada aka koma gida ni ban san musulunci ya ci nasara ko bai ci amma kuka zaka kuka rufe ni cikin kasansu ran da na ji jawakan na taka saman kabari na suna sukuwa suna kai hari ana kiran sallah na san mun ci nasara safon da ya kai wani shi a Manchester da Arsenal ke da wannan tunanin kaji dan kauye ga inda ake tunanin mutum ne zo ka sai ta lahira duniya za ta kyau amma ka bari duniya ce ma wanda yazo da matsala da matsala wallahi da matsala ka tsaya ka rike imanin ka jam ka dinke shi ka zuba mai tari to daga nan sai a faɗi neman duniya wala ta tarsala zuba kabilar duniya in ta samu daidai ƙungiyar da zira fil hayatin duniya kharifatan yawmal qiyamah Allah zai iya baka a duniya ya narka ma arzikin da lafiya da imani kuma baka aljanna Allah ka samu da cikin su to in ba a same ta ba kar ka samu matsala takawan ka daya aljanna za ka manta ka wahala a duniya wallahi numfashi daya da za ka aljanna na rantse da ubangijin ka'aba ka manta wahalar da ka sha a duniya haka haka sannan kake kake janna garin kwaki da kanzo malam a boarding school babu intanet babu library na gari da karka su chemistry su carbon din nan da wani ne organic duk sun wujuji da kai wani ya mamaye kai maka hoto irin na lokaci duk zuba ba in ka zo nan da ka shiga wani kake hawa babban prado ka daga sai ka ce oh yanzu kuma sai aka lema sai mana barayin gwamnati ko a ce muna cin banza alhalin ba a san ka lalo da ba asalin lalo ba kakan manta hasu wani ya tuna maka in kana da Charles frank wanda kuka yi makaranta tare akwai kalmar da yana faɗanta duk duniya ba wanda zai san ta in ba kai ba ko ka na wannan lokacin kuma abokinka na yaran ta zai latsa ka fiye da kowa a duniya kuma ya zauna lafiya kuma kai ma kana jin daɗi wani abin da ya tuna ma an taɓa yin wani shugaban ƙasa a ƙasar nan wanda yake shugaban kasa ba a taɓa shugaban kasar da ke da jami'an tsaro kamar sa an zo wani taro wani abokin shi na secondary school shi kuma talauci kamar ya kashe an yi an ya kasa isa gare shi kai ne ga lallai ba zai wuce shiga kwangwar ba zai ji shi ba sai ya shimfiɗa mai wasu irin ashar tun na zamanin yaran can shugaban kasa ne soja yana jin zagin kawai sai fara jinjina yana juyo kankan ya ga kowaye an tada mai da giya a kowaye kawai ya cinye yana zuwa cewa aka cewa ne ce kawai wuce a tsoron da shi ya shigo shi kakar da ake saka to don Allah a duniya ka ji wannan ba dole mun kwanaci annabi ya ce a tafi aljanna da mu ba ai mun gani muke aljanna kawo ma ba za ke daɗi ban ba mu jin turiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah yanda ba mu gan shi duniya ba Allah kakka haramta mana zama da shi ran kiyama to wannan sai da aiki dan uwa musulmi daga cikin aikin shine wannan imanin da kuke gani saboda ita zuciya ita ce dan adam idan salahat salahat jasadu kulli idan zuciya ce kyau to komai na mutum zai yi kyau kalmomin ka Allah bare ba su tafi inda Allah ya so ba za a tsari ka ran jama'a ce me kace me yasa ka ce ma wani kaza me yasa ka faɗi kaza Allah dan zai tsaye da wasu wa kifuhum innahum mas'ulun ka tsaye da su wallahi kai mun tambaye su malakum la tanasarun Allah zai tambaya kai ko tambayar Allah ka san da na mata yanzu soja kaɗai ya tsaye da kai soja ya tambaye ka ya aka yi ya kake ji da ka sai ka fara karambara nan direba ne ko wannan rikicin da aka rinka yi na rashin tsaro a bai Allah karka mai mai ta mana ni na gani su haya da mu mun zo checkpoint sojan nan kawai ya kalli direban nan wallahi daga gwandan ne za mu koma kaduna ya ce mai daga ina sai ce daga kaduna kuma daga gwandan muka mutu ko kilomita ɗari ba mutu bayan rudi sai ce mai enemy of friend sai ce enemy enemy sojan da kanshi yadda kuka yi dariya dariya ta kama shi ya san kawai cikin hanyar ce ya kiɗi sai ce kai rike sojan a hankali ya lake a hanya ce tosa thank you sir to wannan ba soja ne wanda kira yanzu wallahi da aka je gida sai ga matar shi na tashi wanki ta zo su mata eh mata duniya ne sojoji su ya guri kasu tare da hanya amma dai amma dai na san wallahi gaskiya na faɗa sai dai su ki yadda gaskiya ne a mutane girman ka sai ta kwance ma inji kaga an samu akan Allah dai ka haɗa mu da nagari to wannan yan uwa musulmi da aka kawo za ku fara bacci da bashe sa na ɗago to Allah ta'ala ce yana nuna ce mu akan mai imani da abin da aka gabatar mu annabawa sannan kuma abin da aka saukar mu annabi sallallahu alaihi wa sallam ne dole mu yarda da shi mu karbe shi hannu biyu kan mu rarrabe tsakanin annabawa da manzanni domin Allah subhanahu ta'ala ya faɗi halin kafirai ya ce yuriduna an yufarriqu bainal wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi za ka ji suna cewa mun yi imani da wasu sashi na manzanni sannan kuma mun kafirce wasu daga ciki hadisi ya tabbatar daga abi hurairah Allah ya kare da a gare shi kamar yadda imam bukhari Allah ya masa rahama ya kawo a cikin littafin sa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa Abu Hurairah yake cewa ahlul kitabi na lokacin su na lokacin sahabbai ma'ana yahudawa da kiristoci sun kasance suna karanta a taura da yaren ibrahiyya wannan yaren da suke karatu da ita sai su rinka fassara ma larabawa musulmi abinda suke faɗa da wannan yaren da wannan isa kullum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce da sahabbansa la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna annabi sallallahu alaihi wa sallam ce idan sun faɗi magana kar ku gaskata su saboda suna iya ƙara shi da abin da yake karya ne sannan kuma kar ku ƙaryata su domin zai iya wa abin da suka faɗa ragowar gaskiyan wahayin da ke tare da su sai dai abin da za ku ce ku ce mun yi imani da Allah da abin da aka saukar mana da wannan hadisin ke nuna kamalan alkur'ani da na kasandin littafin da yake wa'ayi ne kafin shi a bayansa domin shi canji yana iya shigansa ragi ko ƙari na iya shigansa amma mu alƙur'ani Allah ta'ala ya faɗa cewa inna nahnu laqaytinu hayat inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ta'ala ce lallai mu mu ne muka saukar da azzikir ma'ana alƙur'an mu muka sauka alƙur'ani wa inna lahu lahafizun kuma hakkin mu ne wallahi sai mun tsare shi منين القري وين يأخذ هذا النور يأتي لا يأتيه الباطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه برنا بايا زوم مع القرآن تقبى قليش معنا لا يأتيه الزيادة كده قاري بايا شغال القرآن wala min khalfihi haka nan ta baya gare shi ma'ana annaqsu babu wani abu da zaka ƙara wurin da babu maddi ka ƙara maddi zaka ji yaro ya cire wannan maddin ya da maka da ita daidai kariya ne na alqur'ani haka wurin da ka shirya gunna sai da an ce ma nunul mushaddada hukmuha izharul gunna ma'ana kai gunna a nan wurin akwai dan rike numfashi kaɗan har sai an ji ƙaran wannan nunin din da take kaga qur'ani ya zama kwarai da gaske Allah ya kare shi kuma ya bashi wannan amma duk littafin da ba shi ba wannan littafi ta waya ta shiga cikin sa shi yasa zaka ga ana new testament new version waye version king james version waye ya mutu waye ya dawo ku kyala wannan hauma hauma ne da kasuwanci ku dauki musulunci shine gaskiya littafin da kaga yana juya duk duniya a haɗa mutum miliyoyi mutum ɗaya shiga tafi in kabbara ya karanta shi kowa ya yarda ba wanda ya ji ba daidai ba ne ya ruku kowa ya ruku ai wanda ba musulmi za ka ba sai wanda musulmi da kuma ya kama ya gode da aka zaɓe shi a wannan tafiya domin zaɓi ne na Allah wani na nan ya ka kwazo da hazaka amma ba a nuna mai wannan hasken ba bal ma faɗa yake da hasken shi yasa da Allah ta'ala ce rairin maghdubi alaihim walad wannan siffa da kuka ji muna yawan maimaita a sallah da neman tsari daga Allah kar mu shiga cikin fatattu kar mu shiga cikin waɗanda suka san gaskiya suka take ta wanda Allah ya fushi da su Yahudawa da Nasara Allah ya san cewa sai an samu musulman da za su sufanta da wannan siffan sai an samu a cikin wannan al'umma Allah sallallahu alaihi ya ce da tattabi tattabi'un sunan man kana qablakum sai kullun ka bin gurabin waɗanda suka gabace su taki da taku da sun ɗan kafa da sausa ko da za su ga rayuwar damu sai kun bi su sabai na jin salon magana kun san sabai akwai ɗaukar teki suka ce a yahudu wa nasara a nan zuwa kana nufin yahudawa da nasara ce to suwa ko umba ba su ba ikon gane ke su ɗin dai shi ya sa musulmi za ka ga cewa in yi nisa da ya kan samu tsari ni na san gurin da wani mutum ya je amerika ya taso yayan shi ko irin kawo su ji za su ga iyaye da takalmin nan Haga wani zai ga kamar ya dada su cikin geto ko to kuma matsala ne sai mutum ya zo ya rasu ‘ya’yan shi ko salatin annabi salatin ibrahimiya ba su iya ruwan lesi mai addu'a ana samun wannan mutum ya tara ma yara duniya duk abin da suke nema na duniya ya gama tara musu shi amma shi ba za su iya jin karshe ran da ya mutu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta zai amfani ka ne kai ya zama nagari dan ya ce awwaladin salihin ya da hudu sai ɗa ya zama nagari da zai addu'a to shi bai da salih bai zama nagari ba dan ma da bai zama nagari ba Allah yana cire shi a cikin annabi ubansa ba alaihi ce ba ɗansa ba annabi nuhu alaihi salam kiran da ya dinga yi da yadda aka wahalar shi rabbi la tazar ala al-abdi min al-kafirin dayya innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara annabi nuhu ya fusata sun cutar da shi yace Allah an karɓar su duk za ka ta haihuwar mutane da ba na gari ba za a dinga makashinka Allah ka shafe ta abin kasa Allah ce to tun da haka ne kawo ka za mu amsa maka ka tambayi mai karamci amma ga hanya shirya kwale-kwale ka ɗauki kowane jinsi yana shirya ma suna mai izgilanci wa yasna an fulka kullama marra alaihi mala'un min qawmihi sakhiru min a rinka mai izgilanci a sa'an da kuma an koma kafinta ne ya malar daga wa'azin an dawo kasuwa ko ba ka bari ba komai da zuwa ai za a gane manil kazzabul ashir akwai ranar yin dillanci amma Allah ta sa su tuba kafin ranar muna mu na yanzu ba mu fata Allah ya wani azaba wallahi rahama muke so Allah ya musu shi yasa muke faɗin wannan wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da Qur'ani ya nuna mana annabi Nuhu da ya zo karshe ne ya faru da ya hau jirgin Allah ta'ala ce wa ya ya sama ya aflai wa al mako Allah ya kira hatta ya kira sama mai ce sama zubo ruwan kasa fitar da wanda kika kika sha amayar da shi dan na gani kawai sai ki kuma tausayi na biological relationship ya shiga tsakanin sa da ɗansa sai ya ce da shi ya gulayar kan ma'ana shi faɗa zai gama cewa kar a bar kowa a bar kasa bai imani ba kuma ga ɗan shi bai imani ba ya ya gulayar kan ma'ana ya kai ɗana zo ka hau tare da mu karshe ce mai dai sa'awi ila jabali ya asimuni min alba zan je in hau dutse zai fitar da ni daga wannan ruwa sai ce tsaya ka ji na asima yawma min amrillahi illa man rahim an zo ta kare ina ma rantsuwa ba wanda zai tsira a yau idan ba wanda Allah ya kubutar da shi ba shi yasa ake ce ma sunna jirgin annabi ne man rakibaha naja duk wanda ya hau jirgin suna to kwantar da hankali ko aljibunsa babu niyar ko ka ci kuka babu gishiri kar ka damu akwai wa lahmi tsairin min ma yasahun za ka ci ka sha ka bori wa hukku ka ji kuma ina shirye ka ma labar malama da ce wa shuru da ain kan sun ce na wallahi alhaji malam sai kun yi kwamiti a wurin da zaura a kira malam zaura da matsala a doma lalle za mu nema da aminu daurawa ya kawo dauki akwai bukatar karar ka ga mutum da tafiya ba sa mai batun, shi kadai ya kusan fara duka da matsala wa shurul ain haka Allah ya fara akwai wata kanwa mu da ake ce mata shurul ain tana yar karama yarinya malam Abdullahi Abba malamin mu ne kun san shi alƙalin musabaka da kaza malam Sadiq zai wani bane shi yana tahajjud ya ce wa shurul ain ta ce na'am <laughs> ne na am kowa yana mai dariya ta kawai ta sallah ya koma ita tana yarinya ba ta san me ke faruwa ba to amma ka ji ta wa ya gaya mata ita haurun in ne sai dai ta shiga aljanna ta bi su amma haurun in kai ka san me haurun in annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ka ma san kai ka ma san da ce musu haurun in din bakin idan cikin asalin baki ne ba irin naka da kuka da manja ya kashe shi ba kuma farin asalin fari ne malam ba ta shan kura ballantana kai ta murza ni kai na nan zama na murza ido na kai zola ai kai da Allah kai mu aljanna ka a kakkaba wannan dattin to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce yar autan su fa yar autan su wanda ita ke karfi a ƙasa da wani bangaren jikinta wani bangare ka ce a ce ya tsanta zai liko duniya Aljima ka ga wannan daskararren teburin sai kalmar shahada sai duka ta ce la ilaha illallah to ka ga ka san wannan ba bukatar ka je kana danna yayin mutane jama'a ka zo ka jira waɗannan Allah ya ba ka tsarka ka. ko ba haka bane ka lallaba da ta duniyar nan ta gurza ma ta gurza mata ta fa hankali yau ka bata mata gobe ta bata maka shine ma'anar gurza ko ba haka ba haka za a yi ta sai to ka ga aljanna Allah ya mata ado da irin waɗannan ga windanul mukhalladun yara wanda suke ma ba za su girma ba idan yaro in an ce su ne yan yaran da su ba liability ba ne wanda za a ta sa musu famfas sun nan zai tsari sun ji kamun kuka ko magana ba su yi yawan da sun fara magana bakin su ya buɗe ko ba su girman da suke da wayo ba mace za su yi tara kaya ta canza ɗaki gaban su ba wani damu amma yaro zama wani sakan jami a kai ka sallama ne a ga an samu virus matsala ta faru ko kai zai tsalla ce kai da mutum to kenan shi katako ne kaga an samu damuwa ko sannan kuma ma ba ta haihuwa so shauran inda malamin ka taɓa mu ba yanzu sai ka yaƙuri da abin da zan bari ba su haihuwa daga cikin hikimar shi ne kada soyayyar da suke maka ya rabu eh mana yanzu ma ka tana ce ma su yi su yi abin ce ta ce ka baka ramadan basket ɗinku na bidi'a ko da ba ina nufin mai ruwa ba ne kuma kar ma za ka ki jiki ba sa kyauta mace sai da kyauta eh mace sai da kyauta Ko wace rai an karkatar da soyayyar ta zuwa ga wanda ke kyautata mata in kana kyautatawa za ka gani za a yi maka kun kuma kai mata kanka kai ma an fahimta ko to a nan za ka ji ana soyiti dali wane ne ƙurratu a a yi tafiya daga rajja sai haihuwar farko in Allah ya yarda kana zuwa magazan magazan za ka ɗauko littafin jina Allah ka yi hankali akwai mutum a ɗakin a'a mutum to kai ne yanzu kai don Allah kai ne ne kun fahimci magana da kana farkon ango komin goma ka kai na dare ga malam jafar nan da ta kyan da ke rike kan na zo garin nan amma da tun da kayi kuha nan sai mu kai sha ɗaya ban ji ka ce za ta gida ba an ko ba haka bane ana tafiya tausayin su da koma kan 'ya'yansu ne tausayin su na karkata wurin 'ya'yansu. to waɗancan ba sai ko ballanta na a ce kun kuma ƴaƴan kake so ga sanan birgit an maka a zo da su kaga wannan abun so ne kwarai da gaske ƴan kuma masu albarka wallahi yana da cikin ni'imar Allah madaukakin sarki ya azurta mu da musulunci Allah azurta ka da musulunci wallahi ya gama maka gada a ce abin da aka sa mala'iku su yi ma'annabi adam su daga sanadiyarsa aka rika saukar da mala'iku su saukar su hau don hidima wa abin da kai ake mashimfiɗa ka amfana da shi Allah kuma ya ce ya zaɓe ka da Allah ya so duk raƙuma zai zaɓa su zama mutane mu a rinka yanka mu ana ci kamar da muke yanka ko ba haka bane amma da Allah ya zaɓe mu ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر aka ɗauke mu aka dawo duk inda Allah ya so mutum ne ne? yanzu kaza in ta mutu ko kare ta ce ku je gola ku je da shi amma kai Allah ya ce a akar aiwa haka sun ma'amata ku fa akbar ko ya mutu a rufe shi a kuturta shi a sa shi a kasar kasa Allah na so ya ganka a kuturce to da dan Allah me ya fi dacewa Allah ya gani a tare da kai in ba gaskiyar imanin abin da yake so shi yasa ku ga sahabbai su suna kai matakin jin kunyan Allah duk wanda duk wanda ya san Allah ya sani wala ya kan kunyar kuma magabata magabata suna amfani da ina ga annan na fara Ibrahim bin Adham wanda yazo ya ce masa eh, shi fa yana aikata kowane irin zunubi an ce masa wa'azi anan ne na faɗa anan ne za ku iya tunawa magabata suna amfani da girman Allah wurin gusar da kafin Allah a zukatan bayi wannan kuma yana ciki shi yasa ko jarabawa ka shiga a rayuwa in ka tuna Allah za ka gode mishi Abdullahi ibn Zubair ibn Awwam ko sa Zubair ibn Awwam yana ɗaya daga cikin da aka yi alƙawarin aljanna sun suna gidan duniya sannan kuma shine mijin nana na Asma na Asma binti Abi Bakar kuwa mace ce ta yankan shakku malamai suka ce in ana so wata mace ta zama wani abu a duniyar nan to kafin ta balaga a ku a karantar da ita tarihin asma'u binta abi bakare haka matashi idan ana so matashi ya iya tsinin wani abu a addinin nan da rayuwa to a karantar da shi tarihin mus'ab bin umair waɗannan biyun taurari ne a duniyar musulunci ila an yi rikon lafin arzawa har a tashi kiyama wallahi ba za a yi kamar su to wannan zubair din kuma yana da ɗan abdullahi ya ɗauki ɗan nashi abdullahi yana ƙaramin yaro ya tafi da shi gidansu gidan shi abdullahi ne afuwa na girma ya haihu ya ɗauki ɗansa jika a zubai ɗin kenan ya je da shi gaisuwan surukai kaga shi ana gaishe da surukai sabai na mutunta surukansu duk wanda ya baka aure ya mutunta ka duk wanda ya baka aure ba ya mutunta ka dan har namar shi da kadami da sadi ta faɗi wannan ya samu hikima sosai a maganarsa Allah ya kara masa lafiya ya ce duk wanda ya bata aure ya yanku hantarsa ne ne kamar eh wanda ya baka iyamar ya baka arziki mai yawa wallahi baka arziki mai yawa kuma kai ma sai ka rika ta yadda kake so ka ba da ranka a rike ta to shi ne suka daidaice da surukai ina faɗin wannan saboda kar ku manta daga cikin manufofin tafsirin mun faɗi tarbiyya da haɗin kai da wani sauransu duk ranar farkon kun kula duk tafsiri yana koma kan waɗannan asallin da muka yi magana to dan haka nan yana zuwa yaron ya sauke gangara ya shiga barga ne ne barga banda dattawa to kai zan yadda ka fara yawwa <laughs> ya ce babba aiki masu shekarun da nera za su iya faɗi ma'ana dai a takaice wurin da ake kiwon dawakai sarakuna ba suna da inda za ka an ɗaura doki ba an yawwa kuma ya ce wuri muri to hausar bai kenan tuba nake to mu dai barga muka sani ban san wannan ba a takaice da yaron nan ya shiga sai wani doki ya sa kai ya buge shi a kirje karkace ne yaro ya fadi ya ce ga garin nan yaron shi ne ce subhanallah mun zo zumunci mun kare da jaraba a nan aka ce a za ya ce a ne a jana'izar shi Allah ya kaddara nan kasan sa kai an je ana ga kabarin shi mahaifin shi Abdullahi sai digar da ake ko abin haka kabarin ya ji masa ciwo ashe al'akila ma'ana wannan ciwon da kuke ce ma tetanus kunkumi da hausa ko ya shige shi kafa ta rinka kumbura nan take ta rinka kumbura tana cin jiki aka ya za a yi a nemo likitoci suna zuwa suka duba irin likitocin lokacin da suka ce kai su gaskiya ba san maganin wannan rashin lafiyar ba su taɓa cin karo da irin shi sai dai suna da shawara ne guda ɗaya ya ce menene shawarar suka ce a kiyaye kirdaji wani gaba a cikin kafanka kafin ya iso wurin a yanke wurin don kare su jiki a halaka gaba ɗaya gara a rasa kafa guda ɗaya ya ce a da zalik ma wata hanya in ba wannan ba ce wallahi su dai ba su da wannan gidan shawarar su kawai kenan ya ce ya dogara da Allah a yi an zo za a yanke kafan sai suka kawo masa wani abu cikin kwarya suka ce ya sha sai ce shi kuma menene suka ce ai ba zai yi a yanki jikinka kana kallo haka kana cikin hankalinka ba giya ne don ka ɗauke hankalinka sanda za ka dawo cikin hankalinka mun danne ka mun yanke sai ka ji da jinya shi na anesthesia ke nan, nake ga yanzu ko wanda ake za a mutum operation to shi ne sai ku ji maganar shi maganar da ya kamata a rubuta ta da ruwan zinariya sai ce da su ai mutane ne wanda za mu neman yarda Allah ta hanyar sabon Allah yadda Allah ya haramta giyar da sai dai in mutu wallahi ba shi a wancan zamanin ba Sheikh Muhammad Nasiri ne Albani abin da ya faru shi ke sanda zai rabu ya yi jinyar kansa ne ko tsari har malam Usaimin ko bin sai daga cikin shi ma kansa ne ya tabi a da adadin malam Usaimin malam bin ba malam Albani ya samu kancewa ko shi aka ce ga magani an samu na musulunci da an ce ma Amerika za a kai shi karanta jama'a shi za ka kai ya ce amerika ya ce arzikin haramun alaina ya ce ai kasansu bar abin su mu ba za mu shiga amma ku ban biro da takarda sai rubuta takarda halarcin aje neman magani a kasan kafare sai ya halarta ya faɗi sharuɗa don kar ka ɗauka da shi da yi ban wani ya yayi laifi amma shi imanin shi ya kai ga zarar farka a ka'aba kawai dan ya fiye ni shi to da wannan malam malam albani shi ma da aka kawo mai magani ya kace ga magani amma gashi zai karkaba gashin jiki zai karkaba zai sake tsirowa da yawanci wanda ake ma chemotherapy yana ciwon kansa yana samun irin wannan haka ne ko likita to shine sai ya ce gashi zai karkade suka ce eh gaba ɗaya sai ce hatta lishiya hatta gemu hatta gemu suka ce ce haramun alai mutuwa ba ne amma ce haramun alai shi ya haƙura bai san me zai gaya ma Allah ba an fahimci wannan to wancan yi shi ba da aka zo ya ce mu mutane ne da ba ma mene neman yardan Allah ta hanyar sabon Allah suka ce to ya za a yi ne ce a'a ku dai ku yanke shi ne aikin ni kuma zan istirja jashi. ma'ana zan rinka faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har ku gama aikin ana yanke kafa ne yana zufa tare da Sheikh Muhammad bin Usman Kano Allah ya kara masa lafiya da shi muka karanta wannan kisa a masjidin sahaba shekara kusan 20 yanzu yazo aka yanke kafar yana zuba bai kuka ba sai da aka gama ya dafa hannun sai ja bayan jingina sai ce a riko mishi kafar da aka yanke da aka riko ya kalle ka sai kwalla ya zuwa mishi shahid sannan ne ya kwalla ya ce ba na cikin rabuwa da ki saboda na san za ki dawo domin wallahi ban taɓa takawa da ke na je wurin sabon Allah kai yanzu ko limamin juma'a ne kai kai ta wannan magana a sai dai ka ce astagfirullah ko ba haka bane wallahi sai dai ka ce ta Allah wa tubu ne Allah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa haka za kai kai to da ya ije kafar shi ne sai ya ja da bayan bai baitittuka yana faɗi wa Allah cewa wallahi ba abin da ke tsakanin shi da Allah sai godiya ya ce ka mun ka tsara mun daga falalanka ka ba ni ya'ya hudu don ka karɓi ɗaya ba rasa komai ba yana nufin hannuwar sa biyu da kafafuwar sa biyu ya ce don ka amshi ɗaya tsakani na da kai godiya ce to sabbai suna da wannan ubai bin adi lokacin da aka kama ta za a kashe shi ma irin wannan lasu ubali shi na uktalu muslima ala ayyi janbin kana lillahi masra'i فذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال السلو الموزع yace babban in ciki ba dan an kashe ni matukar ina musulunci kun ji magana ce ina musulunci yace ba zan bakin ciki ba ku kafare da ku kama da za ku tsire ni ku kashe ni yace ban damu ba ko ta ina kuka yadda gawa ta ma kun ga dama ala ayi dhanbi kana wannan ganin damar Allah ne shi ya sa kuka yi haka da bai so ko wallahi zan mu a ga har yana kyauta ma Allah zai ya ce wa in yata kuma Allah ya ga dama yubarik ala awfal kalmin muwadda'i duk wata kafa da kuka yanke idan musulma suka yi shi ce duk gaban da kuka yanke dai jira raɗaɗi ana yanke mai gaba ce Allah ya ga dama duk wanda kuka yanke sai mata albarka ta zama kan shiga aljanna kuma sai da Allah subhanahu ya nuna aya a kan yana Madina dama tura sai su je su binciko masu wani abu a maka kafiran maka ka gano su suka tsare su suka tsare su su goma sha uku ne suka kashe sauran bayan shi suka ce shi in ya faɗi kalma ta ɓatanci game da annan sallallahu za su fake shi kyauta ya ce wallahi da aka masa labarin ga annan sallallahu alaihi a maka ya taka kaya gara a daddaka shi a wurin da aka shi shi hadisan annabi na gaskiya ya ce da abin labarin ya taka kaya a madina labarin mai zo kunni na wallahi ga ran duniya Annabi abu hudai da ake san shi ba shi ne abu sufyan ko na cikin sai ke na gaya ku mutanen nan fa ba wanda suke kauna a duniya kamar shi duk abin da za ku yi sai dai ku yi kuma musuluncin kenan shi ne da aka zo a ƙarshe a ƙarshe kafin ga ya rufa su sulafa yana madina allah ya sanar da shi cewa an kashe su ya kira kama yake ina kama yake gani ce hau Ta tafi daji wuri kaza za ka ga eh, Hussein ya sunan shi bai da Adi an tsere shi akan wani itace akan tudu dan da suka kashe shi shi sun rufe shi yana daga cikin mummunan ɗabi'arsa a lokacin in suka kashe mutum da kyale shi an gulu ta ci gawar shi sun gaba wulakanta mutum kenan a kyale shi tsirara har ya rube an gulu su ci shi ne annan suwa sai ce wannan ba zai yi ba ka je Allah ya ce mun yana wuri kaza je ka zo da gawar shi ya su kwani dokin zai tafi yana zuwa ce yana zuwa na ganshi a sama na ɗora abin hawa na doki na don karya gudu na kama na hau ya ce na hau zan kama shi in kwance sai na ji ƙara a baya ya ce da na juyo in gare ne ne ina dawo da kai ce na nemi sa na rasa ka je ka karanta sayarwa alamun lubana na imamun zahabi za ka sha mamaki yana zuwa ya ce sai ban gan shi ya ce sai na rasa yanda zan ni ga shi annan suwasu ya ce in je in zo da shi to ni na je zance zan ce da shi jikina ya sanyi ya ce haka ya shigo madina cikin ta a sanyaye yana zuwa ya da annan suwasu gaban jama'a sai annan suwasu yana ganin shi sai masa murmushi sai ce ka je ka gan shi inda na ce maka ya ce haka ka ɗaura abun hawan da ka hau za ka kwance shi ka ji kara. da ka juyo da kanka baka gan shi da yake gaskiya ne ce wallahi malaiku suka dauke shi don kana neman wanda malaiku suka yi mai da za ka ce ko bi ne hadi annabi sallallahu alaihi an nuna mun shi sun yanke mai hannuwa bi kan su kashe shi to an nuna mun shi aljanna yana tashi da hannuwan ya sauka inda ya ga A ga wannan matsayi ne da babu asara a cikin jin Allah ya koyi kwamar albarka sai dai jin Allah yana bukatar haƙuri kwarai da gaske duk wanda ka gan shi a aljanna ya yi haƙuri Allah ta'ala ya faɗa cewa ma yi laƙaha illa alladhina sabaru wa ma yi laƙaha illa min haqqin azim abin da muka faɗa da mai dai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ya rantsa sarki ya sai mana dan uwa malam na kai sai na ku ya ku sai duka ni zai waye ai hukumu ba za ta gida ba to masha Allah ta Allah ka san da ku malam abubakar sadiq bala majabagi mara ta rike shi ko a jiya gaskiya in kun kula fizga yake tana fizga ya kamata a waiwai malam sadiq ya samu kazafin mai dumi ko yawwa ya samu ya farfado ya zo mu ƙara zumunci mu da muke yi lallai eh, kazafin mai zafi kuma mai dumi mai rubuji da irin ta alaran bai yaji dan goda yawwa muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara ma malam lafiya Allah ta'ala ya saka fara ne Allah ya dawo da shi cikin mu cikin sauri cikin abinci akwai malam Muhammad Sari Kochiko imam na kungiya kungiya ta muna ma maraba da zuwa ko muna buƙatar muna da sauran yan mintuna kaɗan sai a zo a yi tsarin kalmomi abinda Allah ta'ala ya kaddara kalimatan tarfa'una wala tadurru نعم لو فتتقدم مشكورا يا شيخ <laughs> بارك الله فيكم أكرمك الله بسم الله